wanda Hausawa ne suka fi rinjaye a cikinsu. Yana da ‘yar gajeriyar tazara daga hedkwatan ƙaramar hukumar Kwanduga, wanda yake da tazara ta aƙalla nisan tafiyan kilomita arba'in zuwa Maiduguri babban birnin jihar. An ruwaito cewa harin ya auku ne da misalin ƙarfe sha biyu da rabi na daren ranar Lahadi, yayin da wata mace ‘yar ƙunan baƙin wake ɗaure da bam a jikinta ta kutsa cikin gidajen al'umma.